Idan ka biye alaƙar su sai ka shafe kusa. Da matsuwa sannan da yiwuwar ajiye rayuwar ka za ka ci kasa. Mai gadin rama sarki sarki na mutanen da ake baiwa madoki malam tafi zarce to move kasar mu har ta Allah ya kai manya kullum suna ta addu'a kai Allah shi tsare ka kai ce kai kai mun alakar mu da misalin kai kai na mutum da girma kai shi dai cikarsa sai ta kai haƙuri da sani da kai kai su ba su zaki dawa da shi sai dai kai shi kuma kifi sa ne kyan kai in ya fito dutsuna a sa'ara kai yan gonan ya daɗe da shi zai kai Allah ka lashe Allah samu dace amin waka ga masoyinka na hawa daidaita tsawon shi gashi nan hotonka ne a jiki duka ko ta ina a daidaita tsawon a ah, gashi nan ya sunan kamala habibu habibu a wace unguwa kake ni a dawakin kudu nake ba daga dawakin kudu kake shiga cikin kano tare da sun suka koma eh kullum to shi kenan allah da wannan bidiyon zai je ga sarkin waka naziru zan tura mishi ta whatsapp eh zai gani kuma zan yi posting a Instagram page dina kai masoyinsa ne nan ma hoton nasa ne eh, ka zauna a kai eh. ai ba na gani dan maza a gani eh gashi nan zan ya gani eh, gin da kake zama ma soyayya da kauna ka ce bai taba ganin ka ba ko kai ma baka taba ganin sa ba me yasa kake saka hoton sa to wallahi saboda ina kaunar sa kuma ina son gobe sosai kana son wakokin sa sosai to madalla to faɗi lambar wayarka ko Allah zai sa ya kira ka wallahi yanzu ayya da kanka to in an je garin naku ya zaka can gidan ku ƙauyen dawakin kudu ke ba ma cikin dawakin kudin ba ne to zogarawa mhm, gidan wadan dan a gane ka gidan su marigayi malam ya haya duk wanda aka faɗa an san gidan ku wanda aka faɗa a cikin garin zagarawa da wasu kulu an san wani gidan to nan kake da zama ina mi kana ga sa ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka a mun kai kuma ya sunan ka maka ce na habibu habibu eh. to Allah ya zan tura shi wannan gashi gashi dan afirka ba ai haka gashi ni ma gashi na ai din ne wannan ni ma baki <laughs> ne ai da ba baki ne brown ne sai kanku gashi kanku brown ba wani da <laughs> ai inda kai ne ya yi da fatima ita ita idan ta yanka ta ba ta yawo ni kin ke ki gani na ba hula ga shi na wani ranar na ganka ba Wani ranar ce ka ce ta kullum idan idan za ka fita ne kake sa hula ko da ba ana sa hula a kan dindadin isa <laughs> Abban gidan su mai nan sakci. wa? Su mai. sai ta kai gidan su mai Na rage gashi na. Yau shekara ɗaya amma na rage shi yau. <sighs> Ba kawai na rage ba ne don ina so. A'a, cigaban shan fim ɗin labari na. series da ake shi ya sa suka ce so rage da Allah suna bukata su ma sai da suka biya ni sai da nazibu asnani ke kashin kuɗi darakta mala amin sai da ya nemi haka na ce kuma gaskiya sai an biya ni kamar yadda ka'ida ta yi an kuma biya ni a radu gashi na rage ta ɗan <laughs> nan gaban ne dai da ka kace bari nazif ya riga ya cire sai dai a yi min haƙuri kuɗi dai ka kusanci <laughs> allah sa mu dace <laughs> assalamu alaikum matar alkhairi wato yau ga ina dariya <laughs> a yaran ɗan kaduna ne ko in ce ɗan kaduna ne suke ba an Ko dariya za a ce ko tausayi sun fi ban tausayi wato abin da yake faruwa ba duk ɗan kaduna da kun haɗu sai ce kai ga keji yadda aka gyara ta malam nasiru yana mana aiki yana ta gyare-gyare to ni ne muku fatan alheri ne amma dai mu ma mun samu irin wannan yanayin a nan kano kafin ku lokacin kwankwaso da mun hau jirgi muka gano kano ta sama mu ganta kyau wani haske idan na fito da kofar gida na danna mota ko a guje mu ba wani gargada ko ina ana ta gyara wani cikin unguwanni da ina da ina ne wallahi to ina matsalar take kun san gun dole dole sai kun rabu da gwamna kuma shekarun ɗan kaɗan ne sai kun rabu da shi in kun rabu da shi kuma sai garin naku ya shiga halin da zai shiga haya ga kuma haka kwankwashe zu ya dinka nika ayyuka dinka nika ayyuka muka ta Allah Allah ka kwankwashe ka wallahi amma constitution sai da ya tafi da shi wallahi Allah yaro ta ganin abubuwa yaro ta ganin ayyuka ku dai ta addu'a Allah ya sa mai bi majalisa ta zauna a ce gwamnan Kaduna ya ci gaba da mulki for life an Kaduna an ibo muka ayyuka shi lokaci yana ta harara mune muku fatan alheri Allah ya sa ka ku shiga irin yanayin mu. Allah <laughs> ya samu dace Allah ya sa dace da Allah wani dan wasa kwakwalwa ne wani filin wasa kwakwalwa ne na shin dan Allah al'umma a Najeriya akwai wani aiki da kuka sani da kalmar babu bata ta wakiltarsa misali ni dai na ji ba wuta ba ruwa tun da na taso wannan ina ga muku shekara ashirin da wani abu da na taso ba wuta ba ruwa ba tsaro ba lafiya ba karatu ba kayan karatu ba makarantu ba eh, me ake cewa hanyoyi ba gaskiya ba adalci ba rikon amana ba ba ba ba shin dan Allah akwai aikin da shi ba a jingina masa wannan babin ne ba din? akwai in wani ya san wannan aikin da ba a jingina ma wannan ba din? da Allah ya taimaka in kuma babu to akwai wata mafita da za mu fito da ita gaskiya shawara ce kenan duk yadda za a yi in dai ba mu ɗauko wacce mafitar ba ba lallai a hayi ita ma waccan mafitar da mu ɗauko gwadawa za ba ba ba ba ba wani aiki ne a najeriya wanda shi ba za ka ce masa ba ba na tambayi wani ya ce min ita najeriya akwai kuɗi akwai masu kuɗi akwai masu son kuɗi to kaga kamar lissafinsa baya cikin lissafin to ba dai wani aiki ne ko bangaren ruwa ko wuta ko rukon amana ta eh, ma'aikata ko ta gwamnati ko ta waye wanne ne ba a jingina mabba idan mun ce kakka ce a saboda an ce ma'aikata ka ce a'a an ce ma'aikata ba su da gaskiya ba shi bane a duk abin da aka ce ku ɗari ne amma mutum goma ne kaɗai za su yi gaskiya wannan ɗarin duk ba za su yi gaskiya ba wannan casa'in ɗin kai duk ba za su yi gaskiya ba to sirrin jayi wa'annan goma to kawai mu ɗauke shi a ba idan an ce ku ɗari ne idan an ce kai asibiti ana buƙatar guda ɗari a gu sai aka ce an kawo biyar ko an kawo uku to wannan ragowar kawai ku jingina masa babu saboda ba za su ishi mutanen gun ba idan an ce ana buƙatar masu tsaro guda ɗari ka kawo goma ko biyar ka san ba za su isa ba ka jingina masa babu kawai to wannan abin da muke nufi kenan Allah ya samu dace